Ka kai kai kama yan suka ganka za su gudu shiga kawai kai wannan ma shiga kawai kai ana gama yaki za fara kwashe kwana zai kai baka cancanta ba in ana cikin yaki na ke iban kowa amma yanzu ana zaune haka sai an tantance dukkan komai a babin limanci fi cancanta ya wannan binciken da haka ana son salamatul adha lil imam wa tukrahu imamatul Akata, ai kun gani makaruhi na salima mai gutsurariyar wata gaba saboda yana da naka duk karatun shi ya dai karantar ya dai jagoranci abin nan amma ba jagoranci ba ba zai zanto jagora ba wal ashal da wanda suke wanda yake da shambale mai shanyayyen hannu ko kafa ko da ku ina da abin da ake nema ga alkur'ani ga hadisi ga fiƙihu ga shari'a ga fasaha ga dukkan kome ayya muddin akwai wanda yake da lafiya ba sa wannan ba wal arabi haka mutumin karkara A kan mutanen binni saboda me wasahibu salasi ko yana gaba wala arabi da mutumin karkara saboda gaskiya mutumin karkara bai gama sanin makircin yan binni ba ta za ta ko yanzu misali da ɗauka mutumin karkara wanda bai bai da gazul fikri ta a samu wani gaba da sai sai da masallacin a abin banza sa'arabi ta an kawo masa buhun shinkafa daga ruwan manja buhun siga ai karshen ta sai gan shi wata rana can ya shiga cikin layin yan kamfen ya bar kamfen din addinin musulunci ya kuma kamfen din ma kafirci badalan a tsaya a karantar da mutane addini a nuna mutane ga wai koma ce masa kai ba ka da waye akwai fiqhul kai shine ake so ka rabuta wannan duk ainihin abu na wannan tsohon abu ne kwasan fi kalluwa ke yanzu ka kalli cnn ka kalli jazira ka kalli kafofin watsa labarai ka karanta jaridu don ka wayarwa da al'umma ka kai miskini nan ya alamuna zahira min alhayati duniya shegun duniya ta kawo wanda hatta duniya za ka tadda shi kifaffe dakunan ne bai san bambancin damansa da hagun ba a duniya din in dai wannan gida rediyo ne wala ba gane duniya da shi kullum suna daukewa al'umma hankali ne suna gina kansu duk aikin alherin su ba su yadda a sashi dai hotanni sai dai ruɗa in banda inda za a kashe kuɗi in ban da hanyar da za a karɓe kuɗin ku ku zo ku shiga inshora ku kai kuɗin ku banki ku yi kaza su karɓe muku yan kuɗin don su je su sarrafa su abin da su ba abin da ke nuna mutane asalan yadda ake neman kuɗi fasahan yadda ake bi ana tara kuɗi ba a nuna mutane shi yau an waye gari mu al'umma musulmai mun iya kashe kuɗi amma ba mu iya neman kuɗi ba ana ganin ka da kuɗi an fara kewaye ka za a nuna maka yadda ake kashewa arabi to wanda bai da gazul fikri bai san ma kircin 'yan birnin nan ba bai da za sashe limanci don ta zai sai da masallacin kafin ajima da buhun siga buhun shinkafa garwan masara da sauran abin da ke yanzu nan ka iya ka karbi wannan ka kafin ajima dole ne ka bi su in baka mai da hankali ba kana nan ba ka ci ba ka ce su kwasa su kawo matakka me aka yi su bata ma 'ya'ya su bata ma mata kenan dole ne eh, dole ku bi su in kuma haka ba gida ya burkuce wato koraho imamatu sahibi salasi makaruhi ne limancin mai tusalsali kaga dai duk wannan bangaren lafiya ne yayi ka kenan ba kowa za a ɗauka in da sa a yi ta ɗaɗiƙin wannan ai ba sai an je yan tinƙi ba mutum nawa zai sha ai yanzu na sai dai ma a riga a nemi mai ɗan dama dama a sa amma cikakke babu da aka ce za ma jarraba a tuso ka kan nan a bi ta nan a bi ta nan kyanta sai an gama wa'annan kafin a koma can kafin ma a je koyina duk an zubar da su tan karashin aga mai tsallakawa je wancan zagayen wancan zagaye na farko wannan zagaye na biyu wa man bihi quruhun lissahihi ya nan da wanda ke da raunuka ga masu lafiya wa imamatu man yakura da limancin mai bakin jini bai da makarin malakalaki ba mai son hida an gan shi sai ga an hada fiska yana shiga ka gana darewa fihi ma fihi akwai abin da yi in ga mutane yana kin abu da abin da ya musu ruwa bai tsami banza balla ya ce mutanen kirki ne haka limancin wanda ba a so shi ma ba a san shi kore ha wa imamatul khasai kun gare bangarorin lafiya haka limancin wanda aka fiɗe an cire masa maraina an zare masa maraina wani abu da ya samu wannan ba dama tun da ba cikakke ba ne ba ya sa muna ƙasa ta wajen ɓangaren lafiya agalafi ka duba kaciya kaga ashe sai a duba dukkan bangarori yadda kasan abun da ake yi a ɗaukan soja sai an samu sakamakon likita daga ko'ina kunnensa lahiya lau jinsa lafiya lau ganinsa lafiya hannayensa gaɓaɓuwansa lafiya lau ku duba ɓangaren cikinsa can babu matsala wajen ɓangaren tusalsali ya shigar da tusalsalin mazi tusalsalin kashi tusalsalin fitsari tusalsalin kaza yana da matsala a cikinsa haina ruwan mai basur ya basur ma shigo ciki ko karibu ina warkewa shi saboda kana yana da irin wayannan matsaloli ba za a bi ɗinsa ba wanda bai iya zama ku dubi ai bayan Allah ku duba fa imamu shafi haka ce abinci tun da ba basur tun magariba aka yi isha ya sallah suwahi da alwalan shi tsakanin magariba da isha za iske yi mutum bai iya rikon alwala ita shi yau alwala ya dawo ita shi fita ya dawo ita shi fita ya dawo kuma yara kanana yara yanzu nan kaga ya dauki buta ya bayi sai ki ce mai haila to lashe-lashe tanɗe-tanɗe duk gaba da cikin ya sakwarkwace kaga na an gabin ya ce kai kana yawan canza alwala ana da tarihin ka kana yawan canza alwala za ka yi wa mutane limanci inda akwai wanda ya ike iya rikon alwala ya yi karatu irin ka ba za a saka ba agalaf wanda bai da kaciya wal ma'burun da wanda ake tuhumta limamin da ake tuhumtan shi a galabi akan ce wanda yake mai dan daudu haka shine wannan mai karare a irin ta mata ka gan shi da sarka wata rana ya dan naɗinsa maimakon ya yi naɗi irin abin nan sai ya ɗaura dan kwali irin na mata idan mutum ya ɗaura yi naɗi ya ɗaura irin shi irin ɗaurin dan kwali ai asirinsa wani abu ne a zuciyarsa yake tonuwa in ka ga irin wannan ɗaurin to ina da sha'awan halitta da karairaya irin ta mata wadda ba zai limanci ba mabun wanda ke tuhumtan shi da abubuwa barkatai wa majahulul hal da wanda kwata-kwata ba san rayuwar shi ba mastur wannan yasa ba a ganin bako kawai a sashi liman duk ko karatunsa ya zo ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi a gama sallah sai aka ramukumullahu bismillah in kuna haka wata ran sai kirista ya muku sallah a ana da kungiya da ke ce mata bazata ya zo ya yi karatun har ya gama ka ɗauka karatu yake da gaske haka kawai ba san mutum ba dole mutumin da za ku sa limanci ku ba da lokaci ku ji har ba matsala ne ba ce musulunta yi kullum na maimaita maku wannan mutum musu ce ni babana da mamana ba musulmai ne ba ni ne na musulunta ta su haka to zai yiwu, zai shi ba a san shi ba majahulu la'an kuma ya zama liman gaba daya yanzu haka yana na yi kawai ka ce masa bismillah to da ma dan to nurin manya sosai baki ai ba a sa mutum sallah ba a san shi ba sai sani ba sani a masallaci ba ha sani a masallaci ai ba sani ne ba ga ƙauyensu ga ƙabilarsa ga inda yake zaune ga kaza ɗinsa ga inda ya karatu ga malaminsa ga malaman shi ga inda yake makala-makalansa wa waladin zina da ɗan zina wanda an san shi wannan wala abdi filfar da bawa filfar da wannan duka a farilla an ya kona imaman ratiban ya zamo liman na kullum kullum ake magana idan tsari ne ba laifi wa'annan bi khilafin nafila fa innaha la tukrahu bi wahidin minhum ba makaruhi bane ba daya daga cikin su ya zamo liman wata juzu imamatul a'ama <coughs> limancin makaho na halatta ja'izi mubahi wal mukhalifi fil furo da wanda aka saba a ayyuka misali ce wannan na jalsatul istiraha wannan baya yi ba matsala ba ne ba wannan maliki haza za ka shafi'i wanda har za ta kai a wurin wa'annan kaza wajibi ne a wurin wa'annan wannan ba wajibi ba ne ba mustahabi ne kuma ba a yinsa gaba ɗaya wannan ba matsala ba ne ba eh, mai kabalu da sadar duk wannan mai sallama ɗaya mai sallama biyu duk wannan ba shi ne matsalar mu ba wal innin hakanan innini innini wanda imma dai ya zama mai ƙaramin zakari mutuka ko kuma wanda zakarinsa bai miƙewa da yana lahiya lau daga babu ya zo ya same shi wanda bai iya saduwa da mata in ma don kankantan zakarin ko kuma don dai wani abu illa da ta same shi daga baya wal majazum ko haka mai kuturta ila an yi da juzamuhu sai dai in kuturta nashi ya yi tsanani wa yudirru bi man khalfahu yana illantar da wanda ke bayan shi fa yunahha anhum sai a nesa tashi daga gare su wa yajuzu ulul ma'mumi ala imamihi walau bi satahin wala yajuzu lil imami al ala ma'mumihi ɗaukakan mamu na halatta a kan limaminsa walau bisa tahin ko da abin ya kai ga rufi a ce akwai kamar misalin gangoga masallacin ma ce mamu su zama suna sama su yi sallah a sama haza jais amma la yajuzu lil imam ulu bai halatta ga lima ya koma sama ana imami a ce yanzu wannan mu mai da lima ya koma sama mamu suna kasa wannan bai halatta ba ila bi shay'il yasir ka shibir wa nahwihi sai dai abu dan kankane kamar ɗani haka da makamancinsa wa in qasada al ma'mumu أو أو إن قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبر بطل صلاته إذا لمن ينفي وإن قصد الإمام الكبر كو بطل الصلاة اللي ما ينفي إنجيل ما كسر لستاباش هكذا وإن قصد المأموم الكبر شيما بطل الصلاة صلاة شتاباش معناه إذا كتب ده مجانا أجيري إذا لمن ينفي ko ma mu nufi da wannan ɗaukaka ta shi nufin girman kai sallar shi ta ɓaci wannan ainihin eh, kenan wa min shuruɗil ma'amumi ko yana daga cikin sharuɗan mamu masu bin liman an wiyal iktida'a bi imamihi ya nufin yin koyi da limaminsa kwaikwayon limamin nashi zai yi duk abun da ya yi wala yushtaratu fi haqqil imami an yanwi imamata amma ba sharaɗi ne ba a haƙƙin liman ya nufin limanci Allahumma illa fi arba'i masaila sai a matsaloli guda hudu fi salatil juma'a haka a sallan juma'a zai nufin limancin sallan juma'a kas wa salatul jam'i haka sallan jam'i hada tsakanin magrib da isha ko hada zahar da la'asar lalura ta taso a tafiya ko a ruwa daren ruwa ko dai na wani bukata wa salatul khawfi haka sallan tsoro sallan da ake ayaki wannan sai an mata nufi wa salatul istikhlaf haka sallan ainihin kofewa za a ce ma'ana liman abu ya same shi shikenan sai ya fita wani zo ya kwabe shi to dole wannan sai ya nufin ana limanci a lokacin waza da ba'aduhum wasu sun ƙara na biyar fadlal jama'ati nufin samun falalar jam'i mutum ya yi nufin neman falalan jam'i kafin ya samu jam'in nan wato zai samar da falalan jam'i idan zai yi limanci nufin ainihin lallai wannan sallah da nufin samu ninkin nan ladan nan 27 wasu ba su yadda da wannan ba e ai nufin wai sai an haɗo da nufin neman falalan jam'i ko kuwa ma'ana da niyan zai samu 27 din nan to sai ya yi nufin haka ya kawo wannan sannan za a iya samun ainihin abin na wasu kace ba haka ne ba kana iya samun mutum ba ina sallah shi kadai ka bi shi kuma sallar jami'in ya yi to dai da irin sabanin da suka yi a kai don haka wannan ba ma wanda za a ba la ta'ila lahu wa ta kadimu sultani fil imama? ana son gabatar da sarki ko shugaba mai mulki a limanci tunda kusan shugaba ya cika wancan sharuɗan ke da ɗan abin da za a ƙarasa bai ba mai yawa ne can ainihin ba sun rabbul manzili sannan mai gida a gidan shi sun musta'ajiru sannan mai haya yuqaddamu alal maliki ana gabatar da shi akan mai gidan idan kana haya a gida mai gidan ya zo gidan to shi ne zai bi ka sallah tunda gida naka ne ai kasa yi shi a lokacin sai dan da kuɗin ka suka ƙara koma gidan shi thumma za'idu fil fiqh sannan sai a duba a abun wanda ifi yawan sanin dokoki tunda mai ridi la bai khara faqihu fi din wanda ifi sanin hukunce hukunce fiqhun nan bi ma'anar kalima usuluhu wa furu'uhu fiqhul asghar wa fiqhul akbar wanda ifi sanin dukkan wannan takarda ce ta fiqhu thumma za'idu fil hadith sannan wanda yafi hadisi thumma za'idu fil qira'ah in hadisi da fiqhu duk an zo an yi kunnen doki to wanda yayi zara a qira'a idan wa'annan duka suka yi daidai ya ewa ga fiƙihu ga hadithi ga ƙira'a ko ta ina ya yi zara to amma wurin bautan Allah fa thumma za'idu fil ibada sannan wanda ya fi bauta wanda ya fi su duka wajen bauta wajen ɓangarorin bauta na ya fi su gudun duniya duka suka haɗu sun malmusin fil islam sannan mai shekaru a musa ai tuni an zabge mutane tun tuni za a kai gafi da guda daya idan wannan ainihin sumul musulmi aka samu dukkan su da daɗu na musulunci thumma dhun nasabi sai duba mai nasaba wanda kullum koyaya yana da wata miza a kan saura thumma jamilul khalqi sannan mai kyakkyawan halitta thumma hasanul khuluqi sannan mai kyawawan halaye mai makarimul akhlaqi tunda dai haka ake zabgewa wannan ya fita wancan ya fita har za a koma waye gari sai saura guda ɗaya guda ɗaya ma yi da haƙuri a sashi kawai thumma hasanul libasi sannan mai kyakkyawan kaya ya iya tsafta ya iya sa kaya ومن كان له حق في التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها كرب الدار إن كان عبدا أو امرأة أو غير عالم مثلا فإنه يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه ومن كان له حق وندى زينة ده fitta kadimi a gabatar da shi ya cancanta shi ke da ake fil imama wani ƙasa an darajatiha sai ya yi ƙasa daga martabar karabbin dar kamar mai gidan misalin kana abda in kana abda awin mura'atan ko mace ce au gaira alimin ko baya da sanin abin da ya cancanta masalan fa'inahu yustahabbu lahu an yastaniba ana so a gare shi ya wakiltar da man huwa a a'lamu minhu wanda ya fi shi sani ko wanda ya fi shi cancanta to wannan dai kenan wallahu alamhu nan ya kare babu salatil jumu'ati wannan kashi na maganan sallan jumu'a وصلاة الجمعة فرض على العيان صلاة الجمعة دي فرلاني وان دي كينا دولي واني بيت او كي وواني فرض على العيان ولها شروط وجوب وأركان وآداب صلاة الجمعة نتنا دا شروط دا نواجبي tana da rukunai tana da ladabobin da lalle sai an hada da su wa'azarun abu na hudu tana da uzurori tubihu takhallufu anha masu halartar da fashi daga gare ta fa amma shurutu wujubiha fa sab'atu sharuɗan wajabcin sallan juma'a wajen bakwai ne al-islamu wal wala aqalu wal dukuriyatu wal horiyatu wal iqama nga shi da na sauran ɗaya can fa ma soro to ju shan ɗan ta bakwai ne musulunci Juma'a ba ta waje ba su akan kahiri balaga ba waji ce ba a kan wanda yara wala aqalu hankali mahaukaci ta faɗi a kansa wadda mazantaka ta ba wajiba ce ba a kan mata wal ba za ce mace idan ba ta je sallar juma'a ba ta fita musulunci ko ta zama ga falalla sai dai zuwansu ya fi wal da 'yanci bawa ba wajiba ne ba wal haka zama a gari banda matafi kenan na ƙarshen su wasu da lafiya banda mara lafiya wa amma arkanuha fa khamsatun rukunanta kan guda biyar ne al-awwal al ya kunu jami'a masallaci wanda masallacin nan da zai kasance wata mahaɗa inda gari zai haɗu a wajen ɗin kuma akwai cikakken wuri da zai tara su al aljama'a na biyu jama'an da za su taru sai sallan juma'a juma'a ba ta halatta da kan mutum biyu ko hudu ko sha biyu ko arba'in dole da samu jama'a walai salahun haddun inda malik jama'an nan ba su da iyaka a wurin maliku rahimahullah balla budda an takuna jama'a ta taƙarra bihim ƙarya dole jama'a su kasance jama'a ne wanda garin kan girku kan kafu ta dalilinsu za su iya kare kansu wani abun ita so za a daɗe ana ɗauki ba daɗi da su kafin a ce an kawar da su to wannan za su iya yin juma'a waraja haba adu a imatina an naha ta juzu bi is naya rajulan baki na lisa lamiha ku ba an kafa ta ne saboda mutum sha biyu ba a a da jama'a aka kafa ta da yawa malamai suka rinja da sashi daga malika ma ba ma duka ba daga cikin manyan jiga jigajigan malikiya cewar juma'an nan za ta halatta za ta tabbata da mutum sha biyu wanda suka wanzu har aka sallame abun allah ya kiyaye mai tasowa ya taso aka dinga harbe-harbe aka dinga doke-doke aka dinga ba ta kashi jizanto rabi kusan ma'azin masallaci da suka fita waje sai mutum sha biyu suka a ciki suka yi sallar juma'a ta yi sauran sai su yi a zahar kawai ta inganta da mutum sha biyu amma ba za a ce da kafa ta da mutum goma sha biyu ba ba malikiya ne ba wannan ba inda ka faɗi wannan a malikiya suka wanzu ne baki na lissalami aka ce ba wai an kafa ta ne ba saboda mutum goma sha biyu ba wani abu ne ya auku daga cikin wanda kan auku a salishin Hmm. Eh. ba za su yi juma'a ba tun da dai dan abu kankane zai fasa su ana san sai waɗanda suke suna da maharbansu suna da samarinsa da suka tanada suna da wanzamai suna kamar likitoci suna da mai masasaka eh? suna da makera suna da dukkan komai garin zai iya don wai an yanke na an yanke na za su yi rayuwa abinsu wanda sun da za su juma amma haka kawai su je su kaba juma wanda ana ganin wani abu ya shigo ya sake shiga daji su koma su watsi ba za su juma ba kwace su tarkatu ran juma su je su yi sallah su dawo wurin wannan ba juma ce ba dole zauna su tare masallacin su ne hmm? ban gane za a yi haka za a eh, yi haka ake dole ne a yi eh, al'umman musulmai kada mutane su ɗauka kwalliya ajiye gemu mai ike da suna ɗage wando shine musulunci shine kaɗai musulunci gaskiya wannan musulunci ne amma dole a zama mazaje. ya zama dukkan irin 'yan sana'o'in nan daban-daban cikin mu akwai masu son kuɗi cikin mu akwai masu son kaza to me zai hana kamar yadda aka ce ne wanda ke da sha'awar kiwo su kama kiwo masu sha'awar noma su ci gaba da noma masu sha'awar kila su ci gaba da kila masu sassaka su ci gaba da sassaka amma duka a haɗu a makaranta wancan ko yana da wancan sana da lokacin da su su yi bincike su gano duk ko menene na masu nan ce duka a haɗu to haka haɗu wa'annan su ne al'umma haka ya kamata a yi haka kuma ya kamata a karantar a shi za ka ce maganan mai bawan Allah na. al-islamu baina jahli abana'i wa ajazi ulama'i mutane malamai sun kasa su tsaya su karantar da al'umma gaskiya ga da musulunci yake الثالث نأكو الخطبة الأولى خطبة فرقو ركنيني وهي ركن على الصحيح ركن أكم مغنى إن قنتت وكذلك الخطبة الثانية هكا تبيو على المشهور ولا بد أن تكون بعد الزوال دون خطبة نمبتا كسان باين زوالي دول باين زوالي وقبل الصلاة كما كافين صلى وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا خطبة نمبتا تكا مي مي أور مالك a ce ga abin da za ka yi kayi hudu ba babu shi haddoni tarifi a canan kawai abin da ake bukata dole hudu ba ta kunso wa'annan abu ba wala budda an ta kuna min mato sami al hoto ba dole ta zama abin da laraba ke ce masa ba idan an yi ta kowa sai a geta zamansa kowa sai ta dako shi idan bata dako da kokata nan ba ta sarko ka can idan ba sarko ka ta nan ba ta wance kalo can idan baka fita ta nan ba ka fito dole sai ka zo masallaci ka san lalle yau an yi magana a masallaci gidan hutuba kowace juma'a sai an ji ta a haka sai an ji hudu nan ba shakka yau tauri kaza ya bullo ana tsamman ta kaza ta bullo ta kaza ana tunanin ta kaza a bullo ta kaza in mata wancan kana ne to zo an jaddada ta an canza mata fasali ta inda za ta zama dai lalle kowa sai ya ji a jikinsa hudu ya yi aka ta idan aka yi hudu ya zanta mutane aka yi sallah kare ba amma san me aka yi ba jumma mata ma faɗi kan mutane tunda ba san me suke yi ba saboda kanan dole hudu ba ta larabawa to wanda aka san shi a larabci an ce maka hudu ba an girgiza mutane kowa sai ya je a jikinsa eh? eh asali ba a fassarawa sai dai in an fiskanci ba za a gane ba to da a tafi ba a gane ba laluratan ta sa ya halatta a fassara amma saboda gazawul fikiri an riga an yi dukan an yi dukan idan aka bari aka tafaka sun cin abin da suke nema amma ka'ida kenta a zuba ta da larabci tun da menene ka duba saboda loma tuwo saboda miya ta ja mutum ya tsaya ya turanci amma saboda aljanna mutum bai da lokacin da zai iya larabci sai ka samu mutum musulmi dan musulmi bai iya larabci ba ko larabci kamar ta dariya sai shi ma balarabe ne na'am na'am na'am ko bai san komai a ciki ba ba yadda za a kai bautan Allah ba larabci larabci farin ne dole ne a to amma kasancewan halin da ake ciki badalan a yi ci gaba da yin ta ba san abin da aka ce ba malamai sun halartar da a fassara ta a ba ana so ne a ci gaba da zama da fassarawa ba ya kamata ana tanadin da lokaci zai kai kawai in an yi hudu ban a gane mai aka ce ko da mu'uzan biyu bisa uku aka samu sun fahimci inda aka sa kai sauran da kashi ɗan sai a kyale su a tafi ana ta walle walle wato stahabbu ta fahima ana son tsarki a cikinsu wannan hudubin duka guda biyu a yi su da alwala Wafi fi wujubil qiyami lahuma taraddudun wajen wajabcin dole sai an yi ta tsaye wannan kan ba nasi wanda ya ce a tsaye dole za a yi ta bai da nasi wanda ke cewa sai a zaune a iya a zaune shima bai da nasi saboda kana tare saboda ba a ruwaito daga magabata ba rabiu al daga cikin rukunin juma dole al wancan iliman ɗincan da aka zaɓa irinsa wa min sifatihi na daga cikin siffofin liman fa an ya kuna mimman jibo alaihi jumu'a ya zan daga cikin wanda juma'a ta waje ba a kansa ihtirazan min sabi banda kun ga tarewa daga yaro wal musafir haka matafi wa ghairihima mimman lam tajib alaihim wanda juma'a ma gaba ɗaya bata waje ba a kansu ba ويشترط أن bil المصلي بالجماعة هو الخاطب an gindaya sharɗin an ya kuna almusalli bil jama'a wanda zai wa mutane sallan huwal khatiba shine wanda zai wa mutane huduban kada zan mai sallah daban mai huduba daban illa li udhrin yamna'uhu min zalika sai in akwai wani uzuri wanda ya tare shi daga wannan min maradin na ciwo au jununi kotaɓuwa au nahwi zalika ko a hakan wajibun tizaruhu li'ulil uzuri alqaribi ala al'asa wajibi ne a jinkirta masa a ɗan ɗaga masa ƙafa haka ga ɗan ƙanƙanin uzuri ka duba iƙama aka yi manzan allah ya fita ina gana da wani har sai da wasu suka yi bacci ba za a ce ba kawai mu yi sallah mu yi sallah to sai da irin limaman da ke zaba amma har liman din ne mai suna liman ya ci sunansa liman aka ce liman ya gama hudu ba alwala ta warware ya fita ce bari yin sallah a ce a sa wani ka shiga akwai inda za a ce ma ka shiga wallahi ba ka shiga saboda mun bar abubuwa sun sakwarkwace mun bar abubuwa sun kai inda suka kai liman na alwala fa za dinga cewa maza kai sauri lokaci ya yi wani a cikin sauri na ce an ce yana ta ce da Allah bismillah ku wani sallah shi kadai ne liman eh ce wannan ai bara na hankali ne an kaskanta martaba na imamanci wannan ba banza ba kai wani abu tilas malam ilimi ba wani abu ya same shi musamman na musulunci alhamis na biyar mawdu'ul istaitan wurin da ake zama wurin ya zama wuri ne nan inda aka za a yi na to wurin zaman su ne na dindindin banda inda taro ya kai su ko a ce wani dutse aka gano a wurin ko a ce ainihin a wa'annan tashi suke wannan sun zo daga gari kaza wannan sun zo daga gari kaza ka taru suka yi su bukkokin sun kusa dubu ɗaya su ce to ai ya kamata mai juma'a wanda idan damina ta sauka za su sake fashewa wannan ba su juma'a ba fala tuqamu aljum'atu illa fi mawdi'in yustawtanu fihi ba a kafa masallacin juma'a sai garin da wurin zama na dindindin an tana da wurin ba mai shirin tashi Wai kunu mahallan lil iqamati yumkinul masawa fihi wuri ne na zama zai iya yiwa a ɗauki wurin ƙasa ta zama sai wanda lalura ta same shi ya fita amma dai garin kan ya zauna baladan kana au shin gari ne ginan ne ko inda ake da gidaje ne haka irin gidajen ƙauye haka gidaje na can ɗaya can biyu wa amma adabul juma'ati fa thamaniyatun ladabobi eh? ya kare bu naktahi bi hada kama qalu ya kare adabul juma'a eh ba alarin ba ba a shimarin ba na'am kamar sama da ƙasa wannan sadaka ta neman lada ne kyauta ma ana neman lada amma ya bambanta me wanda ka ba kyauta zai iya mai dama amma wanda ka ba sadaka bai da niyan mai dama ka kaga sun bambanta a galabiya sadaka ta fi ga fakiri kaga yanzu misalin a ce maka ai akwai wanda za ka ba shi abu lallai kyauta ka ba shi akwai wanda za ka ba shi abu sadaka ne an sani ko a zuci ta zakka ce dole sai ka faɗi amma sauran ko ba sai ka faɗi ba an sun yi isa sun rushe ku allah ya sa babu su saboda kanan ai shi ne aka fassara lalura ce ta janyo saboda ba a jin abin da aka faɗi oh. eh, an yi ta kafin abin nan eto eh, ba laifi duka dai usulubi ne an fassara sai dai galiba ne ta fito daga bakin liman din ta fi tasiri daga mai fassarawa ya yau da ya danganta da irin nau'i mai fassarawa ko mai fassarawan ga da dama ba a ji shi ba in an yi kafin ya zo kaga mu mutane idan an yi bayan ya an gama sallah ba kowa zai tsaya ji ba ana ce ya gama nashi kowa zai dauka na ya ji abin da kai ya ji abin da kai shi ma yana ji larabci ba kowa zai zauna ba sai dai in an sa wani wanda ake ganin ya ne haka alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا